يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به أو الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقوى رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقمك مدينة tare shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da takwas ko tara ga watan biyu a Gregorian kalanda ga watan hudu a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyu. zan ci gaba da darasin na tafsirin Alƙur'ani mai girma jiya mun ɗauko tafsirin waɗannan ayoyi da bayanai a kansu ɗaya bayan ɗaya lokacin ya tafi da mun tsaya inda ƙaunihi ta'ala a gurin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a ya tufu alaihim wildanun mukhalladun wato yara ƙanana tsarar juna wanda suke a cikin aljanna wanda suke tsarar juna wajen girma da shakali da ado da kwalliya da tudu da tsayi da fadi suke kewayawa a kan yan aljanna da akwabin da kofuna wanda malamai suka ce al’akwa ko alkubu ana nufin ainihin wato kofi wanda yake a yana da hanci ko yana da baki yana da ainihin wato hannaye wa abari da kuma butoci waɗanda su ko ba su da wannan ana kofin da ba shi da hannu ba shi da ainihin wato wurin shan abu sun bi ko ziki ake kira al'abari a cikin wasu amma dai wasu sun ce ba haka ne wa kasin da kuma kokuna wato koko sa galibi zaka da an ce idan mutum zai sha giya sai a ce kokon giya ba a cewa kofin giya kuma haka ba to wa kasin da kuma koko min mari wanda yake dauke da mare-mari na ruwa ko marmaro na giya ko marmaro na ainihin wato a madara ko kuma ruwan kansa shi ne Allah ya ce la yusaddauna anha a ba ta samun asuda kalmar asuda da larabci ana nufin ciwon kai ko mutum ya dan wani abu hakan nan ya dan rikice hakan nan a san yawanci jiya duniya tana sa ciwon kai ko tana sa mutum ya dan rangwafe hakan nan ya dinga jin wani kansa yana wani yawo hakan nan ko ba haka bane to su a gilahira ba sa da ainihin wato wannan la yusaddauna anha ba sa jin wani ciwon kai ko kuma kar su ya ainihin wato karkace ko su dinga jin wani ya mutsutsu a cikin kawunan su wala yunzifun kuma sannan la tazhabu uquluhum hankulan su ba sa gushewa dan sun sha wannan marmaro na ainihin wato giya idan suka shata to hankalin su baya fita ya gushe ya basu Allah ya ce wa fakihatin da kuma ainihin wato fashiha wato kayan marmari duka wanda ka sani na kowanne irin kayan marmari da kayan lemo ayaba gwanda abarba tanzirin lemo da dai shauransu mimma ya takhayyaruna daga abin da suka zaba wa kansu wato sai ka zaba irin kalar abin da kake bukata shi zai zo maka kuma shi zaka sha ka ji kana marmarin lemo ba sai zawa ta saki zaka ka je diba ba a bishiyar leman ne za ta taho ta zo ta rankwafo sai reshen ya karkato sai ya zo ko kana kwance sai ya zo daidai bakin ka sai ka gutsura an gane magana da kyau yawwa to shi ne wa faki hadin min ma ta khayyaruna kutufu hadaniya Allah ya ce ababan tsinkanta a kusa suke duk yanda kake bukata in a zaune kake zaka sa hannu ka balla in a tsaye kake zaka sa hannu a ka balla in a kwance kake ma zaka sa baki ka balla wala hami tsayirin da naman tsuntsu mimma ya shahura daga irin tsuntsun da suke sha'awa kana so sha'awar naman hasbiya to hasbiya za a kawo ma kana sha'awar naman tattabaru to tattabaru ne in na kaza kake bukata in ma na bitinari kake bukata in zabi kake bukata in agwagi an gane ko wala hali tsayirin naman tsuntsu mimma ya shahura daga abin da suke sha'awa suke so suke bukata wa hurun ainun da kuma matan hurun ain ka amsalin lu'lu'i kai ka ce lu'u lu'u ne kai ka ce wani zinare ne saboda babar cawunsu kamar yadda ya tabbata kan cewa yura zahiru amin ba ne haku ana ganin baya ta gaba ana ganin gaba ta baya in ka zo matar ka ta hurul ini in kai ado to a jikinta za ka gyara gilas ɗinka sannan sai da ka saboda tsabar haske da Allah ya masa an gane ko yadda ka san gilas haka take ai billahi lazi kawai a dage da aiki wallahi jaza'an bima kanu ya'maluna Allah ya ce sakamako ne dangane da abin da suka kafirce suna aikatawa la yasma'una fiha lagwan ba sa jin wata gunyar magana a cikinta wala ta asima ko kuma wata magana ta zunubi ko magana ta sabo ko magana da za ta daga ma hankali ba gulma ba raba kafa a aljanna jama'a ba wanda zai je gulma ya kai gulmar wani gurin wani ko ya je maka fuska biyu an gane ku ko ya ma fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'id wani bangare ya zama mumini wani bangare ya zama munafiki ba haka aljanna duk magana da za a faɗa aljanna ta gaskiya ce ba raba kafa a ciki ba munafurci an gane magana da ke ko yawwa wala ta asima ba zunubi illa kilan salaman salama sai dai aminci aminci to mun ɗauko tafsirin da ko bayanan da malam mustafa mustafa al'adawi ya kawo a cikin wannan tafsiri nasa sai lokaci ya kure malam yake to la yusaddauna anha wala yunzifun ay la tusaddau ru'usuhum kawunan su ba sa rankwafawa ko su ciwo ko wani abu wala tanzufu uquluhum haka ka abin nan wato hankulan su ba sa ainihin bushi bushewa bal hiya sabitatun ma'a shiddati mutraba wal ladhati al-khalisa wato suna nan a tabbace a cikin jin daɗi da kuma ainihin wato morewa wanda yake tabbatacce kuma wanda yake mai faruwa a cikinsu. Ah, sannan wala yunzifu malamai suka ce abinda ake nufi da wala yunzifu ai la tazhabu bi uqulihim ba ta tafiyar da hankulansu za su sha giyar aljanna su amma ba za ta ga alamun gushewar hankali daga gare su ba wa faqi hakin mimma yatakhayyaruna sannan suna da kayan marmari daga abin da suka zaba suke so wa yatufu alaihim ga wa yatufu alaihim wa yatufu alaihim bima min thimari wato yaya suna ana zagayawa da su a kansu a cikin aljanna da abin da suke bukata na daga 'ya'yan itatuwa wa hadhihi al-aya dalilun ala jawazi akal al-fakihati ala sifati at-takhayyur laha malai yace wannan aya ce da take nuna halaccin idan zaka ci 'ya'yan itatuwa ka zabi wanda kake bukata an gane magana da kyau ko ala sifati at-takhayyur laha عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤدبه الرؤيا النبي محمد sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik ya kasance mafarki yana burge shi farubbama ra'a ar-rajulu ar-ru'ya fasala anhu idza lam yakun ya'rifuhu so da yawa za ka ga ɗaya daga cikin sahabbai yayi mafarki sai zo yi wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tambaya akan wannan mafarkin idan bai san ma'anar shi ko bai san me ya faru ba فإذا أثنى عليه معروفا ajabu أعجب لرؤياه إليه idan aka faɗi abu mai kyau akan wannan mafarki to sai zama mafi abun burgewa da wannan mafarki da shi wannan ainihin wato mutum yayi an gane fa tatu imra'atun to sai wata mata wata rana ta zo fa qalat ya rasulullahi wannan mata sai ta zo ta ce ya annabi muhammad ra'aytu ka anni utitu ba ukhrijtu min madinati fa udkhiltu al-jannata tace na kwanta bacci sai naga kamar an zo da ni an fita da ni daga wannan garin sannan an shigar da ni cikin aljanna fasami itu wajabatan in taba in tahabat aljanna sai na ji wata ƙara wani ainihin wato kuji wanda duka yan aljanna babu wanda bai ji wannan ƙara ba fa nazartu tace sai na waiwaya in ga menene yake faruwa fa idza fulanu bunu fulanin sai ga wane ne dan wani wa fulanu bunu fulanin ga wane dan wani. fa sammat itna ashara rajula wannan mata ta ambaci sunaye na mutum goma sha biyu kana annabi sallallahu alaihi wa sallama qad ba'atha sariyatan qabla dhalika fa bihim alaihim thiyabu tulus tashubu awdajuhum dama annabi ya tura su kafin wannan mafarkin na wannan matar na fata an fahimta ya tura su domin zuwa wani ainihin wato a aika ko kuma wata rindina a cikin wata rindina akan wani abu da ya shafi harka ta yada addini da kuma yada addinin Allah to sun je yaki fakila a cikin mafarkin sai ita matar sai ta ga waɗannan mutanen sai aka ce irhabu bihim ila naharil naharil bai zafi a tafi da su zuwa ga kogin baidak ko baizak ɗayan biyu daga cikin sunayen kala marwaisi ya ce da aka je da su fahumi su fihi sai aka dilmiya su a cikin aljanna fa ta shiga aljanna ta ji wata ƙara sai ta waiwaya sai ta ga wasu mutane mutum goma sha biyu sai ta dinga lissafa sunayen suna fata an fahimta a jikinsu akwai ainihin wato sara da suka sun yi taɓa-taɓa da jini jama'a kun fahimci magana da kyau ko sai aka yi hannun kiliya da su mala'iku suka ce ai haka da su a je a wanke su fa humi su fihi sai aka je aka wanke su a wannan kogin bai din ina fata an fahimta fa kharaju sai ga su sun fito daga wannan kogi wa wujuhuhum kal qamari badiri badri suna haske kamar wata daren kwana goma sha wannan mata ta gansu a cikin mafarki a cikin aljanna an je an wanke jinin da ke jikinsu an wanke su kaf a wannan ainihin wato koji sannan suka fito jikinsu ko fuskarsu tana haske kamar daren abin nan daren wata goma sha hudu fa tawo bi sahfatin sai aka zo da wani plate min zahabin wanda aka yi shi da zinari fiha busurun a cikin wannan plate din akwai dabino danye wanda yake nunanne wanda ya ja wanda ba a riga aka tsinke shi daga ina ba daga kan bishiyarsa ba shi ake kira busur akwai busur akwai ratsaf akwai nahal ko to sai aka zo musu da irin wannan ainihin wato nau'in dabino din fa aka min busurihi ma sha'u suka dinga cin wannan dabino gwargwadon abin da suka ga dama فما يقلبونها كو يقلبونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما أكلوا كما أرادوا duk inda suka juya suka juya a cikin aljanna za su ji kayan itatuwa yadda suka ga dama jama'a kun fahimci magana da ke ku a to yana fassara wa faki hatin mimma ya ta khayyaruna sai ka wannan ruwaya da suke nuna wata mata ta yi mafarkin wasu mujahidai jama'a wanda annabi ya tura su zuwa wata jihadi Allah ya ɗauki rayuwarsu a can sai wannan mata ta yi mafarkinsu abin mamaki abin da zai tabbatar da gaskiyar mafarkin ita ta zo tana ba da labarin bata san wannan abin ya faru da su ba jama'a kun fahimci magana bata san annabi ya tura wata rinjina kuma har an kashe wasu daga ciki ba kuma ita ta san waɗannan mutanen a zahiri kuma a mafarki sai ta gansu a cikin aljanna da jini a jikinsu an sassare su an kashe su an je an saka su a cikin wata ƙorama ina fata an fahimta wanda ake kiransa naharul baida ko beza na fata an fahimta an je an wanke su a ciki da suka fito daga wankan sai ga fuskarsa tana haske kamar daren wata goma sha uku sai aka kawo musu ainihin wato plate a cikinsa akwai dabino wanda ake kiransa busur sai suka dinga ɗauka suna ci sannan duk inda suka juya kuma a cikin aljanna din ga kayan marmari nan kala kala ko ta ko ina suna ci ko kuma a cikin wannan plate din banda dabinan akwai sauran kayan marmari gaba daya suna dauka suna ta ci gwargwadon abin da suka ga dama jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku? to wannan shine mafarkin da ya faru ita ta zo tana wa manzon Allah labarin mafarkin amma bata san annabi ya tura kuma wannan rindinar kuma an kashe su ba ma'ana abin da ya faru da su sai Allah ya nuna mata a cikin mafarki ita ba ta ma san abin ba da kuna fahimta to shi ne take cewa a fa ma yuqallibu naha min wajhin illa aka min al-faqih ma aradu wa akalat wa ba ta ce ni ma a mafarkin sai muka ci dabinan tare da waɗannan mutane da wannan kayan marmari fa za al-bashir min tilka sariyati ka gani ku an gama wannan labari kenan matan ta tafi sai ga mai albushir daga cikin wancan tawaga da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tura faƙala wannan mai bushara sai ya ce ma kana min amrina kaza wa kaza abin da ya faru fa a yakin nan da ka tura mu manzon Allah kaza da kaza da kaza da kaza ya faru fa usiba fulanun to an kashe wani ya manzon Allah wani yayi shahada wa fulanun wani ma ya yi shahada hatta adda isna ashara rajulan har san da ya kirga waɗannan mutane guda goma sha biyu da wannan mata ta ba wa manzan Allah labarin mafarkinsu da ta yi a cikin aljanna ta gama da wani labarin ta tafi sai ga kuma shi wannan da ya zo idan aka tafi yakin da shi ya dawo ya zo yana ba manzon Allah labarin abin da ya faru a yaƙi da kuma waɗanda suka yi shahada sai gashi mutanen nan da matan nan ta girga ta gansu a aljanna su goma sha biyu su ne dai wannan mutum ya yana girga manzon Allah cewa sun yi shahada jama'a kuna fahimtar magana da kyau sai ta zo ta kirga ainihin wato ya ki kirga waɗannan mutane guda goma sha biyu bada a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mar'ata sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya ce a kirawo matan nan wanda ta zo ta bada labarin mafarkin nan ta zo faƙara sai annabi muhammadu ya ce kusi ru'uyaki ƙara karanta mana mafarkin kin nan da kika faɗa mafarkin da kika sai kin yi ɗazu kin ga kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ƙara karanta mana ki faƙasatha sai ta ƙara kistanta wannan mafarki waje alatta taqulu ka dinga cewa fa zi abi fulanin wa fulanin an zo da wani ya an shigar da shi aljanna an masa wanka ainihin wato fuskarsa tana yalki kamar daren wata goma sha hudu an gane ko kama kala kamar yadda wannan bashir wannan mai albushir daga cikin wancan rindina ya zo ya ba manzan Allah labari ba kun gane magana da kyau wato wannan kenan sai ya zama ruku ruqya sadiqa wato mafarki na gaskiya keke da keke annabi ya tura rindina an kashe wasu daga ciki kafin su dawo wannan mata ta yi mafarkin su kafin a dawo da manzan Allah labari sai mafarkin an kashe waɗannan mutane ta gan su da jini a jikinsu an shiga da su aljanna ana menene ana wanke su suna haske suna yalki ta gama ba da labarin ta tafi sai ga mai albishir ya zo ta to ya rasulullahi yakin da ka tura mu ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko wa hurin ainun Allah madaukakin sarki sai da kuma hurun ain ka amsalil lu'lu'il maknun qara'a ba'dhum bil raf'i wa taqdiru wasu daga cikin malamai sun karanta da raf'a da kuma abin nan ainihin wato kaddarawa walahum fiha hurun ainun kenan sai zama walahum fiha hurun ainun ga yan aljanna suna da ainihin wato hurun ainun وقراءة الجر تحمل معنيين أحدهما أن يكون الإعراب على الإتباع بما قبل أخوك قوله يطوف عليهم ولدان مخلدون سيسي منيني بأكواب وأباريك وكعس من معين لا يصدعون عنها ولا ينظفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ في زمان مجرور بالمتابعة وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وحور عين عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وامسحوا برؤوسكم كما يبيض السن أين هم وتصوف المائدة وامسحوا برؤوسكم سيتمي وأرجلكم كو إذن زي ذا مجرور بالمتابعة كنا نفتا بهمتا وأرجلكم كما ان قراءه ما تثبت أما اذا بزي ذا مجرور بالمتابعة با في زمان تو وامسحوا برؤوسكم سيمي wa arjulakum ila alka'abain amma in za a yi masa jarra bil mutaba'a sai zama wa arjulikum majrurun bil mutaba'a cikin an gane magana da kyau ko wannan wannan shine kamar yadda ya zo a cikin fadin Allah aliyahum thiyabu sundusun sundusin sai sai menene khudurun maimakon ya zama khudure ko ba haka bane dan haka tamma ma wala hamu tsayin mimma yashtahun da naman tsuntsu daga abin da ainihin wato suke bukata wa faki hatun ko wa faki hatun mimma ya ta takhayyaru wa lahmi tsairin mimma ya ta sai yake ne wa hurun inun saboda ba da madrura ne bil mutaba'a ba amma inda madrura ne bil mutaba'a da sai zama wa hurun ainun ka amsalin lu'lu'il maknun jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko to wannan shi ne a takaitan takaitawa dai wato akwai matan aljanna wanda Allah zai bawa ainihin wato a shi musulmi wanda yake kyawunsu da su yadda ka san ainihin wato lu'ulu'il maknun wato lu'ulu'i ne wanda yake cikin kwansonsa ai ka annahunna lu'ulu'ur ratbu fi bayazihi kai ka ce lu'ulu'i ne danye saboda tsabar haskensu da ainihin wato abin nan su wasa da kuma tatuwarsu kama ta kaddama fi suratul safati malai sai kamar yadda mun yi bayani a ayoyin da suka zo suna magana akan matan aljanna a cikin suratul safati ka annahunna baydul maknun da Allah ya ce yadda ka san koyi wanda yake a killace wanda ba a fata shi ba ina fata fahimta to kamar haka ainihin wato matan aljanna suke ma'ana dai ba wanda ya taba taba su la ya'tisu su hunna in sun qablahum wala janun ba wanda ya taba taba su ba wanda ya taba mu'amala da su kai ne zaka fara mu'amala da su a matsayinka namijin su a cikin aljanna wa qad taqaddama fi surati ar-rahmani wasfuhunna aidan hakika malan yace mun yi bayani dangane da siffar su a cikin suratul rahman jaza'an bima kanu ya'maluna ay hadha alladhi ittakhadha minani atahafnahum bihi majazatan lahum ala ma ahsanu min al'amali. amali wannan abin da muka faranta musu rai da shi muka yi musu liyafa da shi muka yi musu alheri da shi sakamako ne dangane da abin da suka aikata na kyawawan ayyuka la yasma'una fi halakun wala ta'sima illa qilan salaman salama ai la yasma'una fil jannati kalaman lafiya mutane ba za su ji wata mugunyar magana a cikin aljanna ba ai ba za su ji wani abin da ainihin wato zai kare musu jin daɗi ko ni'ima a cikin aljanna ba an gane magana da ke ko a ah, menene yawa khaliyan min al-ma'ana wato irin maganganun da suke sun fita daga ma'ana ba za su ji ba aw mustamilan ala ma ala ma'ana hadiyin aw ko kuma maganar da take dauke da munar ma'ana ko kuma maganar da take tana dauke da wani abu wanda yake na rashin daraja da rashin kima da rashin martaba to ba za su ji wannan a cikin aljanna ba kama kana kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul gashiya yake cewa la tasma'u fiha laghiya mutane ba za su ji wata mugunyar magana a cikin aljanna ba kalimata laghiya ai wala ta'sima ba za su ji wani abu na zunubi ko kuma wani mummunan abu ba wala kalaman fihi qubhun ba wata magana wanda a cikin ta akwai muni ko akwai rashin albarka ko akwai rashin alheri ba za su ji ba illa qilan salaman salama ai illa taslimu minhum ba'dhum ala ba'd sai dai kowa ya dinga cewa dan uwansa salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum an gane magana da kyau ko kamar yadda ya faɗa a cikin suratul ibrahim yace tahiyyatuhum fiha salam gaisuwar yan aljanna a cikin aljanna menene assalamu alaikum an gane magana da kyau ko wa kalamuhum aidan salimun min al-lagwi wal ithmi maganganun su kaf ya kubuta daga mugunyar abu da kuma abin da baki da kyau ba sa irin wannan magana a cikin aljanna to sai Allah ya ce ni ala rahma na'am

subhanahu wa ta'ala ya sake cewa wa ashabul yamini da kuma yan dama dama Allahumma ja'alna min ashabil yamin ma ashabil yamin wanne irin daraja wa ya sanar da kai daraja da alheri da albarkar yan dama dama na fata an fahimta wato ta'azzubi ne na irin yadda kai mamakin alheri da darajar mutanen da za su zo gobe kiyama suna cikin yan dama dama ka yi mamakin darajar su da alherin su fi sidirin waɗannan ƴan dama daman Allah ya ce za mu sa su a cikin wata magariya mahbudin wanda ba ta da kaya ka san magariya duniya akwai kaya ko in ka zo tsinka kafin ka tsinki uku ka samu huji biyar ko ba haka bane karshen ta hannun ka ya fito daga ciki yana jini to ai matsalar ma duk ba ku zaman kawai ba wallahi ba ku san ma yanda ake shan magariyar ba wallahi yanzu aka zo wani wanda magariya da kurna ana rama Allah ba zai iya bambance maka ba da kurna da magariya kusan yanayin su daya amma suna da bambanci tsakanin kurna da magariya wacce da ta wata girma na su fi ma kadar awwara wa wuce na ta fahimta to sannan wacce ne mai tsami tsami wacce ce ko mai zaki zalla ba ga irin ta ba to wace ce kwallon ta yafi girma wace ce kwallon ta yafi kankanta to wace ce ta fi yin kaya kawai fa yanka kawai ake kurna kurna kawai ba kawai sani ba kawai yanka yake ta kurna kawai magariya kawai wai wato in ya faduwa in ya dace shi ce ba wai ya sani ba ne kawai yanka zai yi ta kurna kurna kawai in ya dace shi kenan to ita ne yawa an gani to kaga wannan sai yake nuna ashe akwai bukatar musulmi ya san komai wallahi yanzu kaga magariyan nan da ake magana na farko daga cikin darajar magariya shine kana magani sosai ka je ka samu malamin islamic medicine su gaya maka menene amfanin magariya farko dai tukunna tun daga malaman atibbun nabawi ko a tsibbul islami wato in ka je za su gaya maka yadda in ake amfani da magariya wajen a maganta matsala ta sihiri da kuma maganta matsala ta aljanu an gane ya sa wanda ga cikin malamai yake so a duk wanda yake so Allah ya tsare shi daga matsalar aljanu ya dasa bishiyar magariya a cikin gidan shi ba ta da daɗin sha'ani kan dan kaya ce da ita sosai tana da kayoyi ita to amma aljanu ba ta son hawa kanta kuma ba sa so duk inda take to ba sa so kuma da zaka samu garinta ka daka ka dinga karanta ayatul kursi falaki fi amanar rasulu an gane da sauran wasu surori irin su kul huwa falaki fi. kul ya ayyuhal kafirun a samu kamar akalla kafa bakwai bakwai ko sama da haka ko kasa da haka ba a iyakan cewa ka tofa a cikin ruwan ka sa ganyen magariyar a ciki ka dinga wanka kana sha duk wata matsala ta sihiri da izinin Allah sai Allah ya kare ka insha Allah ta'ala kuma wannan dalilin ya sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zamaninsa da ke babu sabulu irin namu wanda ake da kemikal to maza Allah da shi yake sakawa a yi wankan gawa lokacin da yassa maimuna ta rasu an gane magana da kyau ko a yace wa ummu adiyya ikisluha bima'in wa sidrin wanke ta da ruwa da magariya ina fata an fahimta fa idza faragana fa azinnani in kun gama ku sanar da ni falamma faragna azannahu Tafi da muka kammala sai muka sanar da manzon Allah wa alqa ilaina hikwahu ko hakawahu sai annabi ya jefo mana farjallansa fa qala ashbirna ha iyyahu yace ku nanna kai shi da ita ina fata an fahimci magana a muhalli shahid kawai annabi sallallahu alaihi wasallama yakan sa ai wankan gawa da magariya a madadin menene sabulu sannan wankan mace mai jinin biki ko jinin al'ada ita ma ana so ta dinga sa magariya an gane magana da ko sannan ta sa miski ya hada da hita wanka da shi don da kazantar da ke jikinta da sauransu a takaice dai magariya tana daga cikin abu mai fa'ida to fa'ida ya karewa wa magariya tun da ta zo a ayar alkur'ani kuma ta zo a hadisin manzon Allah ko ba haka bane to ya rage kuma yanzu ka nemi malamai masana akan wannan bangare na yadda sirrin itatuwa suke su gaya maka amfanin su da kuma yanayin yadda ya kamata mutane su dinga mu'amalanta su to da ke ta nan duniya tana da kaya to ta lahira sai Allah ya ce wasiqa fi sidrin suna cikin magariya mahbudin wanda ba ta da kaya wato an dadda daddafe kayanta an gane magana da kyau ko an cikire kayoyin iya kayan ne kawai masu zaki kuma an buga maka misali ne da na nan duniya amma na lahira zakin ta ya wuce tunanin dan adam an gane magana da kyau ko amma dai wanda ya zaman karkara ya zaman kawai ya sha ta duniyar to lalle kwakwalwarsa za ta yi saurin hararo alherin da yake cikin ta lahira zai gane cewa lalle akwai mazan nan gaba an gane maganar da kyau ko wa sannan kuma da bishiyar ayaba ita ce fassara mafi inganci da ma akwai fassarori da malamai suka yi wa tsalshin jinna amma mafi ingancin fassara da malamai suka yi suka ce tsalshin ana nufin ayaba Allah ya saka wa Dr. Muhammad Sani Umar rijiyar lemo rijiyar ilimi rijiyar Qur'ani da hadisin Annabi Muhammad shi ma a tarjamar da yawa alkur'ani wanda ta fito mujalladi shida da ya zo kan wannan aya ya ce wa tsalshin sai ce da bishiyar ayaba bai ma kawo sauran akawantin ba kawai kawai iya bishiyar ayaba kawai ya faɗa to kaga ai ba ko ta duniya ina gaba ana da morewa da ita ai ko ko ba a dan tabawa in ka sha ruwa ba a dan yanyan kama dan firit firit din nan amarya da dan jera ma su a dan yi wani da kwarekin nasa hakan nan kana dan sa dan tokali kana dan abin nan kana haka ana an gane magana da ko to ba ta na ta lahira ai kaga ba a more to shine wa talhin da ainihin wato ayaba mambudin wanda take da dama ita ayaba haka ƴaƴanta suke taɓa taɓa daɓa daɓa wani kan wani wani kan wani ko ba haka bane to haka ta lahiran ma take a mammanna a lilleke kawai sai dai ka kama ka tsinko ka yago kuma ita ta lahira ba bawo jama'a ai duk abin da zai wahalar da kai a duniya to a lahira ba shi da Allah fara bawo ba wahala bane jama'a kuma wahala bane jama'a to a lahira ba bawo kawai ya ga za ka yi kawai kallon su ma a baki billahi wa tsallihi kai akwai zaki billahi lazi la ilaha an gane magana da kyau ko wa tsallihi eh, akwai ayaba a lahira mambudin Allah ya ce wanda take wani kan wani wani kan wani kamar yadda ya faɗa a rama dangane da dabino ya ce wannan khala ba ta kafin Na'am. Allah ya ce wannan da dabino ba fiqatin wanda suke da tsayin itatuwa da tsayin sanduna. Sun da duk wata bishiya haka da kuma haka ba. La tsal'un suna da huda to kalura lura ɗalhun daban ko ɗalhin daban ɗal'un kuma daban ɗalhin ayaba ɗal'un fure kaya waɗanda ba su riga suka zama abin nan ba suka nuna ba na fata an fahimta to laha ɗal'un wannan dabinan tana idan dabino ta tafi yin huda ya take jama'a ba haka ba ka gansu tun kus a guri ɗaya ba to ne nazir ai mutarakibun abu ko ala ba abin kenan wani kan wani wani kan wani wani kan wani to haka ainihin wato na aljanna ma yake na hatal nabi sai Allah ya ce rizqan lil ibadi wannan dabinan da muka bayar arziki ne ga ainihin wato bayi ba aka yi na bihi ballatan maita kuma da ruwa muke rayar da garin da yake ya mutu da Allah ya ce khazalikal khuruj to haka nan kuma za mu fitar da ku a gobe kiyama mu ta da ku domin hisabi ba an fahimta magana da kyau ko dan haka fi sidirin a cikin magariya makbudin wanda ai maqtu'u shauka wanda aka tsintsinke itatuwan abin nan kayarsa wa talhin da kuma ayaba mambudin wanda yake mutarakimun ba'dahu ala ba'd wani shaki yana kan shaki wa zillin Allah ya ce da kuma wata inuwa mamdudin shimfidaddiya shimfidaddiyar inuwa ya tabbata a hadisin Abu Huraira Allah maɗaukacin sarki ya haɗa mu da shi a daradul Firdaus Abu Huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fil jannati shajaratun a cikin aljanna akwai wata bishiya yasiru ar-rakib fi zilliha mi'at 'amin wanda zai hau abun hawa ba wai magana tafiya a kasa ba ar-rakib aka ce to an rakibun nan ka san abin gudun abin hawan aljanna ba fa irin na duniya bane da aka ce yasirur rakibu mahayi zai yi tafiya fiha a cikin wannan ainihin wato inuwa fi zilliha mi'ata amin tsawon tafiyar shekara ɗari ma ya uha amma kuma bai tsinke wannan mai ba bai kure wannan mai ba inuwar ba sai manzon Allah ya ce wa qara'u in shi'tum in kun ga dama kuna so ku san bayanin haka a cikin alqur'ani to ku karanta fi abin nan wa zillin mamdud da Allah ya ce da inuwa da shimfidaddiya kamar yadda ya tabbata da har ilau daga wasu daga gurin malamai har da Abu Huraira din da wanda daga cikin sahabbai annabi yake cewa fil jannati shajaratun yasiru ar-rakibu fi dhillaha mi'ata amin ikra'u in shi'tum wa dhillun mamdud sannan kuma ya tabbata daga abin sa'idin al-khudri da sahal dan sa'adu Allah ya hada mu da su a jannatul firdaus sahal dan sa'adu yace annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace inna fil jannati shajaratan yasiru ar-rakibu al-jawad al-mubmira as-sari'a mi'ata 'amin ma yataqawha sahal sahal dan sa'ad da Abu Sa'id al-Khudri suka rawaito daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa a aljanna akwai bishiyar da wato mahayi wanda ya hau ya hau kan in girman doki idi arzawada dokin da ya kai a kira shi doki ba doki raman mai kwanzaman mai ko kaɗa ɗaya lotsar sai ba dokin da ya ci ya kwashi ya sha tirenin na gudu an gane magana da ke ko a sari'a mai gaggawa mai gudu sosai zai yi tafiyar shekara kari a cikin wannan inuwar ma ya kafa uha ba zai yanke wannan inuwar ba zai kure ta ba wato inuwa ce wanda ana cin kasuwa ma a inuwar akwai wata kasuwa da ake ce aljanna jama'a ita kasuwa ce sai ka je ka gama morewa a gida ka ga kayan alatu ka ga kayan karau ka ga duk abin da zaka gani na daɗi to sai a ce a fito cin wannan kasuwar a nan ne har annaba za a haɗu da su za mu ga annabi ibrahim za mu ga annabi musa za mu ga annabi isa za mu ga sumalan albani zaria sumalan ja'far mahmudu ahmad da duk anan za an gane magana da kyau ku duk anan za a zo a taru kaya ne nan kuma sai ka fito daga gidanka sai ka ga wani kayan da kwarai din tun da ka shiga aljanna ba ba ga gidansa ya ce to wanne kake bukata ka ce wannan ya ce to da iya da kake bukata kuma kowa zo da jirginsa jirgin yana tsakanin sama da kasa shi bai kire ba shi ko bai yi kasa ba ila eh, hubbi hama ya sha'una abinda duk kake so haka zai faru a aljanna wallahi kuma Allah ya ce waladaina mazidu in ma ka samu abin da kake son kuma za mu kara ma saboda haka ko ka zo da jirgin ka ko motar ka wata lunkon lunkwatiyo hakan nan tana numfashi ita kadai sai yi fakin kawai sai ka je sai ka ɗebo ka ɗebo ka ɗebo sai ka zo ka zuba sai kana tunanin biya sai a ce ai ba mu abin nan ba mu ga buwatar wala mamnuwa ba zai yanke ba ko ba za a hana kadiba ba kawai kadiba kawai ka tafi da shi gida ina fata mai su magana to saboda haka amin amin mana mana yake Allah ya kai mu amin amin amin amin amin amin amin amin wallahi mana ai shaukin aljanna akwai dadi wallahi wanda ga cikin magabata da aka karanta bar aljanna fa su ma yayi ma yace kawai gara a tafi yanzu ka tafi hakuri aka raba kan Allah lokacin da yi ba tukunna ba bar dadin aljanna ma an gane magana da kyau aljanna ma ai idan baka samu wanda ya san aljanna a Qur'ani da sunna manzon Allah ba shi yasa za ka ga wallahi mutane ba sa san aiki mai kyau saboda ba a ta musu aljanna yana da kyau mu samu malamai ƙwararru gogaggu a kan ayoyin alkur'ani da hadisan annabi muhammadu yadda za su fito mana da mazal ƙwailar aljanna ta yadda zai zamanto mu zage mu aiki da mu same ta haka ne ko ba haka ba wannan kasuwa haka za a je a ci wannan kasuwa kasuwa ce wanda babu saye ba sayarwa babu zuwa ka biya ba kuɗi kowa zai je ne ya ce ba abin da yake bukata ya tafi da shi gida kawai kaɗi ba la maqtu'atin wala mamnu'a ba zai yanke ba kuma ba za a hana kadiba ba jama'a kun bai isa magana da kyau ko ko da haka mu shirya kawai mu dage da aiki Allah ba mu iko dan haka a wannan shine abin da malamai suka ce wa zillin da wannan inuwa mamdud wata take shimfiɗe wanda ga ta nan iya sanyi ai ko a nan duniyan aka samu wata bishiyar mangoro ta sha sanyi yanzu a ramadan din nan sai luf luf da ita idan ka kama hanyar ƙauyukan nan kaga wata bishiya sai ka ji kamar kai fashin ka je ka kwanta ko a gaba da alarama wallahi kaga wata bishiya ta sha inuwa mana Allah sai ka ji kamar kai fashin ka yi minti goma sha biyar sannan kai gaba saboda yadda inuwar ta inuwantu to balantana ta lahira mana ka fara bacci sai a hankali wa ma'in sannan da ruwa maskun manfus ai majrur mai gudana sannan kun san wani abu la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi ba an ce ruwa mai gudana ba wani zai kai alambatu to wallahi ba alambatu yake ba an gane magana da kyau ko gudana yake kuma babu lambatu sannan za ka ji an ce mai gudana sai ka ɗauka a ƙasa yake da sauran ƙasa da wane ne da wane ne ko babu billahi da la ilaha illa huwa ba ƙasa ba siyayi ba turbaya ba lata ba duwatsu ba marmara ba komai ruwa ne gare gare yake gudana kawai ga kofuna a gefensa irin kofi ga idan ka ɗauka ka sha to ya gama amfani babu shaka bana aljanna jama'a a nan duniya ne an zo shan ruwa a masallaci an kawo kunu ko an kawo zoko kana to wani sha ka bani ko ba ka bani araban ba to a lahira ma sha ka bani kawai ka ɗauka ka sha ka jefar da kofin ka yi gaba kana barin gudun za a sake mayar da wannan kofin da ka ɗauka idan ruwan ya yi ƙasa kafin ka wani an mai da shi yadda yake an gane magana da ke ku amin malam. Allah ya kai mu wallahi jama'a Allah ya kai mu Allah ai shauki ne na aljanna ne mun yi shi kawai kuri wallahi kuri of that mu yi shaukin aljanna jama'a dan zai ba mu dama na yin aiki dan mu samu ladan an gane magana da ke ku to babu shaka bana aljanna kawai za ka shaka ka jefar da kofin kai gaba kafin ka wayo-wayo kawai an mai da kofin an mai da ruwan an komai ya koma yadda yake in za ka yi sawu dubu sau dubu haka za ka samu abu kuma akwai a gidanka akwai a cikin jirginka akwai a cikin motarka ka san a nan duniya ma akwai mota mai AC ko akwai kuma mota mai freezer har freezer yanzu akwai motocin da suka fito da freezer za ka sa duk kayan shaye-shayen ka ya sanyi ka kama hanyar kano daga kaji kihi kawai ka buɗe freezer ka jawo mai sanyi kawai ka sha to haka aljanna gidanka komai akwai kofar gida komai akwai jirginka komai akwai sannan motar ka ma komai akwai kan titi haka kana yawo kana shawagi don yan aljanna suna shawagi saboda shawagi yana daga cikin nishadi a ko ka fito gari kana shan iska iska tana kadawa to akwai wannan shi to a shawagin ma komai kake bukata akwai Allah ya kai mu sa'a. wallahi Allah kai mu asa'a eh, a dage da aiki Allah ya taimake mu dan haka wa ma'in da ruwa masubin mai gudana wanda yake kwarara wanda babu abin da ya tare shi kwarara kawai yake yi wa fakihatin kasira Allah bai tsaya ba sai sake tawa dafa abun marmari fa kayan marmari da su da yawa da yawa Allah da kansa yace da yawa kai ka san da yawa saboda waɗannan kayan marmarin suna daga cikin abun korewar dan adam dan adam yana son kayan marmari wani idan aka sha ruwa in bai ta ayaba ba ko bai sha lemo ba ko bai sha gwanda ba ko bai sha menene ba bambus ba bambus ko bambus ne ko bai sha tanjerin ba ko bai sha gwanda ba ko abarba ba hankalinsa baya kwanciya to mutane suna son wannan abin dan haka Allah ya tattale su a aljanna ba irin na duniya ba zaƙin su da mazar su da laushin su da yadda suke ba ballo ba irin na duniya ba ina fata fahimta sai Allah ya ce la ma kafa wace ba abin yankewa ba ka san a duniya babban matsalar daɗi shine karewa babbar matsalar daɗin duniya shine menene karewa in dai aka ce zai kare wallahi sai ka da hankalinka ya tashi yanzu mai kuɗi ko bai talauce ba kullum tunaninsa shine zai mutu ya koma ina lahira kuma daga ya mutu wannan daɗin da yake ji da wannan kuɗin ya kare ko bai kare ba ya kare to in yana so ya yi jori min ad-dunya ila duniya dunya abin nan ila al daga duniya zuwa lahira ta zarce da dadi to yayi aiki da wannan kudin na sai nemi menene aljanna na fata ana fahimtar magana Ya yi aiki da dukiyar sai nemi aljanna amma idan mai kuɗi yi wasa to zai ji daɗin duniya kaɗai amma wallahi ba zai ji na lahira ba kuma manzan Allah ya ce za a zo da mai kuɗi mai wadata mafi kowa jin daɗi a duniya idan bai yi aikin alheri da jin daɗinsa ba ana tsoma shi a wuta in aka fitar da shi za a ce ka taɓa jin wani daɗi a duniya ya ce wallahi shi bai ma san sunan ba sai yanzu da aka fara daɗin ma ya manta sunan shi gaba ɗaya bai taɓa san jin wani daɗi ba to bai yi aikin alheri ba ce yake sa duk wannan daɗin in kana so yanzu ka sha kuma ta zarce ma a lahira to ka yi aiki idan kuma kai talaka ne iri na ba mu ji daɗin duniyar ba wahalhalu muke ta da shiga da fita muna ta neman arzikin Allah bai bamu ba amma dai mun rike addini haka ne ko muna kan addini haka ne to idan muka tsaya tsayin daka akan wannan za a ga idan kiyama ta tashi cikin iyawar Allah da iko na Allah subhanahu wata'ala zai ba mu daɗin da za mu manta da wannan wahalar duniya an gane Allah madaukakin sarki mana wannan ta goma shi dan haka lama ga fu'atin wa lama mamnu'a sai Allah ya ce wa furushin marfu'a wa furushin da kuma shimfidai marfu'a ababan daraja masu daraja wanda aka ɗaukaka su aka darajanta su masu tudu shimfiɗi malam wanda za a yi ma shi ne kamar shimfiɗi ba irin na nan duniya ba wannan in ka kwanta za ka san ka kwanta akan shimfidin shimfiɗin aljanna Allah da kansa yace shimfiɗi marfu'a wanda aka ɗaukaka darajar shi aka kimanta shi aka yi shi mai tudu an gane sai Allah ya ce inna an sha'ana kunna insha'a mu ne muka kirkire su ainihin wato kirkira malamai suka ce a jarar bamiru ala ghairi ay ala ghairi madhkurin damiri ya gudana akan abin da ba ambace shi ba domin wannan kalmar inna an sha'ana kunna in sha'a din ana magana ne akan matan aljanna Allah ya ce mu muka kaje su kagar farko ba a taɓa yin wasu mata masu kamar su ba ko ba za a sake yi ba da kansu mu muka kaje su mu muka kirkire su babu mata kamar su mu ne muka samar da su jama'a an fahimci magana da haka ya suka ce jarab bamiru ala ghairi madhkurin lakin lamma lamma dalla siyaqu wa huwa dhikru al-furshi ala an-nisa'i allati yubadi'na fiha yayin da aka gudanar da magana akan shimfiɗi wanda waɗannan shimfiɗin da su ake kwanciya da mata to sai aka biyo da maganar mata ba a biyo da magana akan ainihin wato aka ambaci sunansu ba kawai sai aka ce inna aisha ana kunna insha saboda shimfiɗi idan yayi laushi to daɗinsa shine mutum ya kwanta da matarsa ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in kuma ba nan ba to daɗinsa shine ya kwanta da matarsa ta aljanna an gane magana da ke ko to wannan shine dan haka sai Allah ya tsallake ambatan matan kawai sai ya ce inna in sha ana kunna in sha'a mu ne muka kirkire su muka kage su ainihin wato kagawa ittafna bizalika an zikirihinna dan haka sai zamanto an wadatu daga ambatansu kawai aka ambace ainihin wato yadda suke wa azar dalilu alaihin dan haka lamiri sai ya koma a kansu kamar yadda aka faɗa ne a cikin suratu sad lokacin da aka bu ana magana a kan wa annabi Sulaiman ko lokacin da aka bujuro masa da menene dawakansa ya zo yana kallon su Mm-hmm. النبي سليمان sai sa a masa fareti da dawakinsa yana so ya ga irin yawan dawakin da kawunsu da kurshinsu da mulki to sai aka zo aka jera masa su a garin kallonsu suna fareti har rana ta faɗi da yi sallallahu asar ban jo su malaman tafsiri a wannan dalilin sa ya ce tun da har suka shagaltar da ni ban yi sallah ba ya ce ku dawo da su sai dinga sare musu kafafu yana yanke musu wuya ce ba zan yadda wani abun duniya ya shagaltar da ni daga addinin Allah ba ka ji masu yi dan Allah wai kura ta ga barnar jiwa ce ka ga masu yi dan Allah ina fata an fahimci magana an gane magana da kyau ko Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana ce lokacin da in koyi da alaihi satinatul ziyad lokacin da aka fujiro wa da annabi Sulaiman a satinatul ziyad horarrin dawakai shi na fata ana fahimta faƙala sai ya ce an gane ko inni a hababtu hubbal khairi na fifita son alheri ma'ana na tsaya ina kallon waɗannan dawakai hatta tawarat bil hijabi har san da ta bawa hijabi baya su da Allah tambaye ku anan me ce ta bawa hijabi baya ra an ambace ta anan ba ambace ta ba amma lamiri ya kuda nuna da dawa ake da ita ake jama kun bai su magana anan shi yasa anan da Allah madaukakin sarki yace wa furushin marfu'a da shimfiɗi masu ɗaukaka masu daraja sai Allah ya tsallake sunan matan sai aka ce inna an sha'ana kunna insha kamar yadda a da aka ce faqala inni ahabtu hubbal khairi sai ta hatta tawarat bil hijab har san da rana ta bawa idadi baya kaga ba ambaci ranar ba amma an tsallake lamiri sai nuna da ita ake jama'a kuna fahimtar magana da ke ku lamirin kan ce yake komawa shi ne daga nan sai sa aka dinga ya ce a dawo masa da su ya dinga yayyanke musu wuya jama'a kuna fahimtar magana babu lokaci jama'a gaskiyar magana akwai sauran maganganu a wannan jan gobe idan mun zo insha Allah ta'ala za mu ƙara shi sai mu shiga da na gaba abinda muka faɗa daidai da ni Allah tara mu cikin lada wanda muke kuskure ko tun tun harshe ko karancin ilimi da ni Allah ya mana tun da muna da sauran zare za mu so malam Ahmad ko kalma biyu ya ainihin wato dora mana akai insha Allah malam Ahmad bismillah afwan wa kalla eh. aka magana aljannan nan

abin da ke ɗauka kawai shi ne imani an fahimci wani abin da kyau domin ko a nan duniya ce ne ke faɗa tasirin mata na ce akwai waɗansu labaru a nan ana baka a duniya ma hankalin gaba zai ɗauka ba idan ba ka gani ba sai ka ɗauka kawai ya ke wannan saboda ya gaba mu yawo ba kawai ya rena mana hankali ko wallahi akwai yanzu ana magana aljanna tana kan da dare min ta ce alharu a nan duniya akwai garin da aka gina shi a kan idan ka je gasar italy arewacin italy in ka je vini garin babu titin kwasa sai kanal kawai irin jiragen ruwa nan yadda za ka hau kirki daga birni da zuwa shekara fari kawai jirgin ruwa za ka hau wallahi a nan a duniya na ana aiki ne ina ba ku wannan labarin da na ga garin ne ba an ban labari ba an gane ko to kaga dan adam ne sai gina wannan ke na ga aljanna kuma garin gaba ɗaya babu titin kwalta dukkan shi kamar yadda a yanzu ana so a gana a gina wani gari a saudi arabia shi mbs muhammad bin salman garin shi ma za a yi shi gaba ɗaya babu mashin ko mota a garin sai kawai titin jiragen ƙasa wato ina kawo wannan na ka gane yadda aljanna take ne idan dan adam yana da ilimin da zai yi irin waɗannan ababai na ga dan adam idan ka taɓa zuwa dubai misali kaga waɗansu abubuwan mamaki sai ka ce ya haka wannan abu to can mala'iku ne suke gina mu to shi yasa babban abin da ke akwai kawai ka dage ka na aljanna musamman in Allah halicce ka a Najeriya baka shiga aljanna ba wallahi an samu matsala saboda yadda ake shan dakan nan ya kamata ka more a can kai ra'ayi ina fata an gane Allah ba mu ikon yi sai abu na karshe wani dan jan hankali zan mana game da sallar tarawih kamar da muka sani muna cikin watan Ramadan kuma ibada da ake take da falala cikin watan ana lissafawa akwai sallar tarawih sallar asham to abin da na kula da shi galibin masallaci akwai ne kuskuren da ake malamai sai sha magana a kai in aka yi raka takwas ko goma aka zo za a shafa idan wutiri sai gana da fita masallaci masu fitar nan sun kasu kashi biyu ko wanda suna fita ne sun ɗauka ma wannan ba dole ba ne don tun yana yaro kawai ya ga fita ake ko wanda ko suna fita ne wai za su yi a gida an gane wani abin da to kuskure ne ita sallan asham ba ka samun cikakken ladan da sai ka daga farko har ƙarshe hadisi ta tabbatar ga manzon sallallahu alaihi wa sallam annabi ce man qama ramadana imanan wa hisaba da kufira lahu ma kaddama min zambi duk wanda ya tsayi wan sallar asham ko qiyamul layli har watan ya kare gaba da imanin yana mai imani wa hisaban da kuma neman lada kufira lahu ma kaddama min zambi an gafarta masa zunuban shi da su gabata to sai wani hadisi annabi ya fassara yadda da yawan yake yace man qama hatta yansarifa al-imamu kutiba lahu qiyamul layla wanda ya tsaya aka yi sallan da shi har liman ya gama sallah yanzu kai ka ba shafi da wuce ba liman bai gama sallah ba shi yasa kuskure ne ka fita wai dan kai zaka yi shi a gida wallahi ka samu ladan sallah a shi kike ba ka tsaya a yi wannan da kai in ka tashi cikin dare babu laifin ka wata nafila wucire ne ba a maimaitawa amma ya halatta a yi wata nafila bayan wuciri sannan ku gane ita sallan ashan ko tarawi tana da ta khususiyya nata ba a yin tafiya cikin wata ramadan sannan tana da wasu hukunce hukuncen ta taruwa ke aiki a cikin jami'i da shi daga farko har karshe dole ya kai da iman shi sa ibn al-usaymin Allah mishi rahama a cikin alfatawa na shi yace ya ga da yawa daga cikin mutane a haramin makka saboda azumi na yake zama yana ba da fatawa da an gama sallan tarawih kafin a yi shafa'i da wuce ya ga suna tafiya yace waɗannan ba su da sallan asham a cikin fata na ibn al-Uthaymeen haka cikin fata na ibn Baz haka cikin fata na ainihin ibn jibrin a gace yan uwa cewar wai za ka yi shafa'i da witiri a gida shi yasa kake fita wallahi kuskure ne kawai mun tashi mun ga ana yi ne ba mu san hukunci abun ba haka mun ga ana yi ina fata an gane amma abin da annabi ya karanta a yi sallan da kai gaba daya shi ne ka samu cikakken ladan da annabi ke magana amma in ka yanke kai a gida ka rage ladan ka ko baka samu wannan ladan ba wannan nasiha ce mu gyara kuma mu gaya waɗansu ma su gyara Allah ya amsa mana mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fara Allah ya saka da ni kun ga irin fa'ida da ake ba kaga ne cikin minti biyu yanzu mun karu da wani abu mai ban sha'awa wanda ya kamata mu je mu gyara a cikin al'amuran ibadun haka ne ko ba haka ba to muna addu'a Allah ba mu ikon gyarawa malam kai kuma Allah ya saka mana alkhairi Allah ya kara mana fawaid Allah ya kara mana albarka Allah ya kara mana ilimi ne albarka ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام